Elfara mai madaidaicin tsayi zuwinta shekaru 22 Rashida Bizo ta gudanar da aikin wayar da kai bisa ga cutar coronavirus akan matasa ne ta mai da hankali sosai ta hanyar shafin yanar gizo ne ta soma aikin kanan kuma take rarraba takardu ɗauke da bayanan matakan kariya da za a mutunta. Rashida na ɗaya daga cikin matasa masu faɗakarwa na kwamitin ƙasa na matasa da kuma farfagandin muryar matasa kamfin ɗin wayar da kan matasa ta yanar gizo gizo na asusun Majalisar Ɗinkin Duniya ga tallafawa yara UNICEF. Ita ke kula da ba da horo na ingantar da 'yan iskuta na ƙasar niger Rashida ta ziyarci fiye da angowi saba'in na birnin Yame zuwa ga wayar da kan yara domin kokowa da coronavirus. Yara almajirai su ne gungun da Rashida Bizo ke tunkara. Avec les enfants talibés. Tare da yara almajirai mun kai takunkumi mun ka raba ma yara masu ƙaramin ƙarfi da kuma yara almajirai. A cikin gari muna gani yara da yawa a kusan wutake magamin hanya. Mun so mu taimaka musu hiye da haka sai dai kash ba mu da hali. Zagayen nata a unguwar aeroport yara almajirai da malaman nasu sun yaba da shi sosai. Bari mu saurari malamin allo alfaji bobodo. Wato halar Rashida ga ka. Mu kafin Rashida ta zo dukkan mu malamai mun yi tunanin cewa cikin suratul bakara akwai wani gashi daya shine ke kare mutum da corona. Muka yi ta rubutawa muka baiwa almajirai da mutanen gari rashida ta zo ta fi da ni ta kuma koya mana dukkan dabarun da ke kare mutum da wannan cuta ta rarraba muna takunkuma mun shi daɗin zowarta ta kanar da mu muna gaida rashida sosai bancin aikin da rashida ke yi bisa ga rigakai da kuma kokowa da allobar jagoran haɗakar kungiyar 'yancin yara na ƙasar nijar kone ya ce tamkar wata mai agaji ce wannan kyakkyawan misali ne na ma'aikaciyar agaji kuma 'yar gwagwarmayya ta gaske ke ta hanyar wayar da kan matasa akan matakan rigakafin wannan cuta har ma da baiwa wasu daga cikin matasan takunkumin rufe fuska mun ga rashida na tattara kudade ta kashin kanta domin taimakawa bangaren matasa masu rauni sosai kamar yadda rashida bizo ta faɗa sakatariyar dindindin ta zauren shawara na ƙasar niger ga batun yara da matasa sai fa mun ba da hujja da za mu yin takatsantsan ga matsalolin da ƙasa ke fuskanta